insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz na Sheikh Muhammad bin Nasir Al-Albani rahimahullah wanda muna karatu a cikin sa a wannan tabadin shafi na shashi da ina tsammanin ka tsaya a ina ne ka ga on karatu oke na sha daya oke to za mu tashi abubuwa da suka dace a ce an kula da su ko kuma wanda mamaci abuna wanda rashin lafiya ya ya kai makura gare shi ko kuma ke cikin halin rashin lafiya akwai abubuwa da shi mawallafin rahimahullah ya lissafo cewa ya kamata mutum yana cikin halin rashin lafiya ya dau izina a kansu ko ya dau kula a kansu ma'ana ya kula da su

جائزة جائزة جائزة باطلة مرضية لقوله صلى الله عليه وسلم من أحسن في أمرنا هذا لا وليس من أقل الشيخان في صحيحهما وأحمد أمره انظر له الإرواح والحديث عن بن حسين أن لا أعتق عند موته ذكر الجمعة لأن كل له مال فجاء رجل من الاعراب فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع قال او فعل ذلك قال لو علمت ان شاء الله لصلينا عليه قال فاقرا بينهم فاعتق منهم اثنين ورد اربعه شرك اخرجه احمد ومسلم بنحوه فقد الصحابي والبيهقي وغيره والزياده المسلم واحمد في روايه abu na sha'ira walwasiyatul ja'ira batsilatun marduda wasiya ta zalunci wadda mamaci ko mara lafiya wanda rashin lafiyansa ya tsanani ya ga alaman cewa kamar ba zai tashi ba sai wasiya ta zalunci ko don ramuwa ko kuma kawai don zalunci yana nufin ya hana wasu magada ko kuma ya hana magadansa gadan dukiyarsa ko gadan dukiyarsa gaba daya to idan ya yi wata wasiya ta yadda zai wasiya da cewa dukiyarsa a yi kaza da shi sai zama duk dukiyar ta tafi gurin waɗancan abun tunda wasiyar ake fara gabatarwa an biya bashi shi yake fara yi sannan sai a duba wasiya to duk wasiyar da mutum ya yi wacce take ta zalunci ta wuce gona da iri to wannan wato rushasshiyar wasiya ce kuma sannan an mero mai ita ma'ana ba za a zartar da ita ba da kauli sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa wanda duk ya kirkiro ya tsara wani abu ya sabuntar da wani abu a cikin al'amarinmu wannan shine addinin musulunci da babu shi shine zalunci da ƙetare iyaka babu shi a addinin musulunci addini bai koyar ba yin wasiya da haka ta hanyar dabara don hana wasu magada gado wannan wani abu ne wanda yake a addinin musulunci shari'a ba ta zartar da shi ba bal wannan sabanin shari'a ne don ka fahuwa raddin aikinsa ba a karba ba kaga wasiya addini ce domin shari'a ta yadda da ayi wasiya har aka faɗi iya adadin abin da za a yi wasiya ya zamanto kar ya wuce ɗaya bisa uku na dukiyar mutum amma wanda ya yi wasiya wacce ta fita daga tsarin shari'ar musulunci to ya zo da wani abu sabo gashi dai suna ce kamar wasiya amma kuma ya saba tsarin shari'a da wannan fahuwar ba a karban abin da yi na biyu daga cikin dalilan da suke nuna rashin yadda da abun da aka yi na wasiya wanda suke ta zalunci shine hadisin imran ibn husayn radiyallahu an anna rajulan a'taqa inda mautihi sittatu rajula wani mutum ya zo rasuwa rashin lafiya ya kai makura ya ga kaman zai za a karɓi rayuwarsa sai ya yi wasiya dama dukiyarsa bayi ne mazaje guda shida to sai zama baya so wasu su gaje shi haka sai ya yanta su dab da zai rasu sai yanta su lam ya lahu malun ghayruhum kuma bashi da wani wata dukiya in ba su ba kaga tun da ya'yan tasu ba su zama kaya ba kenan ba su zama dukiya ba bawa idan yana karkashin bauta to shi ma dukiya ne raba shi ake a cikin gado to amma lokacin da aka ce an yanta shi ya zama yantacce to shi ba dukiya ba ne to sai yanta su da yanta su ya zama kenan tun da dabdar suwarsa ne ya yanta su sai ya zama to ya rasu ba shi da dukiya faja a warasa tuhumin al'arab sai magadansu suka zo daga larabawan ƙauye fa akhbaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari da bima sana'a da abun da ya aikata qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awa fa'ala zalik yanzu haka yayi tabbas haka yayi suka ce kwarai kuwa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce law alimna insha Allah ma na alaihi wallahi da mun san haka yayi insha Allah ba za mu yi masa sallah ba mana ce ha'inci da zalunci yana iya sa ba za a yi mutum sallah ba idan ya bayyana kai tsaye musamman irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda yakan yi wa mutum addu'a mutum ya samu ni'ima a cikin kabarinka to amma saboda yadda addinin musulunci ya haramta ya haramta zalunci da kyashi da da aiki wanda yake na na keta ga wasu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi burin da ya sani da bai masa sallah ba na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bai san gaibi ba yake lau alimna da mun sani ashe annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba sanin gaibi kawai sai Allah subhanahu wataala sannan na biyu a annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa tausayi da rahama amma duk da aka ce dare da cewa ya san in yawa mutum addu'a yayi masa sallah to yakan samu rahama daidai wani lokuta amma yayi burin da bai masa sallah ba saboda wancan abun da yayi to na uku ana nuna cewa ashe a wannan wani abu ne mai matukar wato ban takaici da tsoro a ce mutum ya wayi gari yana zalunci ga mutane har ya bar duniya domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi burin kar ya yi wa wanda yayi wannan dabi'ar kaga idan ka lura da wannan dabi'ar dukiyarsa ce ba amma yayi burin kar wasu su gaje shi don ko keta gare su ko kyashi ko kuma baya son su gaje shi da aka dab da mutuwarsa sai ya yanta su kaga wannan dukiyar tasa ce amma ya so ya haramta waɗansu wannan ya zama ƙetare iyaka da ƙyashi da ƙeta ko zalunci ga waɗannan magadan nasa daga nan sallallahu alaihi wasallam yayi buri rashin yi masa sallah wannan ya nuna mutum ya zamanto yana ganganta sabawa Allah har ya bar duniya to ba karamin hatsari bane qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam abuna qala ta rawin hadithin imran ibn husayn yace fa aqra bainahum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi quri'a tsakanin su su shidan su za abuna aka sanya su aka yi quri'a wasu suka dau yantawa wasu suka dau zama a cikin bauta daga fa'ataka minhum isnain ya ya yanta biyu a cikin su mutum biyu suka zama ya yanta su wa radda arba'atan firriq ya mai da hudu suka koma cikin bauta saboda aka yi ƙuri'a sai suka ci dama ya so hudu a cikin su to amma ba zai ce wane da wane da wane ba daga sai aka yi ƙuri'a aka yi ƙuri'a sai ya zama hudun da suka koma cikin bauta su suka ɗauka a ƙuri'a dama sun san cewa lallai hudu dole za su koma cikin bauta biyu kawai za a yanta amma ba zai ce iya waɗannan ne za a yanta can za su koma bauta ba sai aka musu ƙuri'a to kaga ashe abuna biyu bisa ukun dukiyar an da an tabbatar da ita ɗaya bisa ukun dukiyar shine zama cikin wasiya dama su shida ne biyu aka yanta hudu suka koma cikin bauta suka koma dukiya kaga wasiyar anan yake nuna kuma ha yanzu e wasiya ɗaya bisa ukun ashe babu dai za a iya yin ta to amma in an yi ƙasa da ita din shi yafi da yace wasulusu kafir lura da wannan magana da yi to amma aikin sa ya nuna cewa wato wasiya za ta tsaya a iya ɗaya bisa uku sannan kuma a aikinsa ya nuna cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam baya son ko kaɗan a ce an yi abin da yake ba daidai ba musamman irin ja'irci a cikin wasiya akhrajahu ahmad wa muslim bi na huyi waka tahawi wal bayhaqi wa haƙi wa ghayruhum imamu ahmad da muslim da makamantansa makamantan wannan riwaya din da makamancin wannan lafuza haka nan imamu tsahawi da imam albai haƙi sun rawaito sun fito da wannan hadisi da ma wasu su daga cikin a'immatul hadisi

بأن يجهز بأن يجهز ويسأل على السنة عملا بقوله تعالى السلام عليكم يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا فقولوا الناس حجارة عليها ملائكة حجارة الحجارة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون ذلك والآثار عنهم بما ذكرنا كثيرا ولا بأس بالاتصال على بعضها عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال إبراهيم بن مالك أرسلوا من دحلا وأرسلوا علي اللبن نصرا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم والذهبي وغيرهما عن أبي هريرة قال أرضى عن موسى رضي الله عنه حين حضر الغور قال حين خرجت بجنابتي فأرجعوني المشهد ولا تسيرني بجسمك ولا تتعلمن على لحد الشاع يقول لن يروي الأشرار ولا تجعلن على قدر المنام وسيرك أني مدوح من كل حالقة أو سابقة أو خالقة قال سمعت في شيئا أرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد والذهبي بهذا الصنع وابن ماجه بسند حسن فيه ومخرجه قال إذا أهلكم ولا تؤذنوا أحد فإني أخاف أن يكون نعيم وإني سيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعيم له الترمذي وقال حديث حسن ورواه غيره من عمله وبأبي النعم في باب آخر وفي باب آخر أخرى كانت في المسألة النووي رحمه الله تعالى في الأذكار ويستحق له الاستكبار مؤكدا أن يقيم الإسلام مع جواز العالم به من البدع والجهل ويؤكد أحد الجهل نعم أبو na sha ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم ce, kamar yadda aka san cewa a wannan zamani abun da ya fi rinjaye akan da yawa daga cikin mutane a wannan zamani shine bidiyo'i kirkiro abu sabo fi dinihim a cikin addininsu wala ma. fi ma ya ta'allaku bil jana'iz yace musamman ma cikin abun da yake da alaka da janaza mutane sun kirkiro sababbin abubuwa su ta jinginawa kaga ana wannan ana wancan ana wancan a ce an yi bakwai a ce an yi arba'in a ce an yi talatin a ce duka to irin wa'innan abubuwa da yawa waɗanda ake ta kirkiro su a jingina su zama kamar ibada to ya zama abubuwa ne da yawa ita to lokacin da ya zama mafi rinjaye abun da ya rinjaye a kan mutane a wannan zamani shine kirkiro abu a cikin addininsu musamman abun da yake da alaka da janaza akwai abubuwa tsewa na bidiyoyi da ce kana min alwajibi an yusil muslimu bi an yujahhaza yace ya zama wajibi mutum musulmi yayi wasiya cewa fa in ya rasu to a shirya shi wa dufana. wa fana sannan abun ne shi ala sunnati a bisa tsari na koyarwar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amalan bi qaulihi ta'ala saboda ya zama yana mai aiki da fadin Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda suka yi imani ku tsayar da kanku da iyalanku naran daga wata wuta wa ƙudu hannasu wal hijara wadda makamashin wannan wuta shine mutane da duwar watsi alaiha mala'ikatun zilarun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma akan wannan wuta akwai mala'iku masu tsanani masu kuma ƙarfi da fishi ba ruwansu da wani abu na shakkan wani sannan kuma ba sa saba wa Allah cikin abun da ya umarce su kuma suna aikata abun da aka umarce su da shi ولذلك kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lura da wannan aya yace ce mutum ya kokari ya tserar da kansa ya tsere da iyalansa in mutum ya doshi rasuwa ko ma bai zo rasuwa ba tunda kullum dan adam bai san yaushe zai rasuwa ko da yana da lafiya Allah subhanahu wataala shi san adadin kwanakinsa ya zamanto waɗanda suke kusa da shi yana nuna musu cewa shi dai in ya rasu ya fi son ya zama an jahaza shi bisa tsarin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam a ce wali abuna kamar yadda aya ɗin ta faɗi kuma a ahlikum nara ce daga wali zalika kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi yusu na bi zalika ce saboda haka ne ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance sukan yi wasiya da a yi musu komai irin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam saboda in mutu ya riga ya rasu to yanzu shi ba shi bane balle ce bari duk inda zai yi ibada bari ya yi irin yadda sunna ta ce yanzu yi da shi za a yi in dagawa ne sai dai a daga shi in kwantarwa ne sai dai a kwantar da shi to a ya kamata ya zama ya samu an daga shi yadda sunna ta ce an ajiye shi yadda sunna ta ce an masa wanka yadda sunna ta ce kamar yadda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbai idan an zo da su duk abubuwan yana yi ne sahabbai suna gani suna koya don haka abu ne zaga lokacin da Zainab take cikin abunan eh, magajin mutuwa yarinya ce karama abuna agolan gidansa ya ce idan ta cika ku yi mata wanka idan kuka wanke ta ku wanke ta sau uku in kuma bukata ta bukatu ku wanke ta sau biyar in bukata ya bukatu ku wanke ta sau bakwai a mafi dacewa da sunna shine wankewa sau uku kamar yadda aka wanke manzan Allah su lalata to kaga annabi sallallahu alaihi ya yi gaya musu suka rike sai ce idan kun gama wanke ta to ku bani labari kaga sai sai aka bai labari misali yanda wanka ke karuwa shine idan akwai bukata ko na wani zaka ga rasuwansa ko cikin hatsari ne ko wani abu akwai abunan jini yana ta zuwa a wanke yana zuwa da sauransu to sai ta yi har akai adadin mutiri ne to yace idan kun gama wanke ta ku bani labari to kaga e, wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada ga yanda za a yi to yanzu mutum yana aiwatarwa da kansa in yana raye to amma lokacin da aka ce shine ya rasu to sai dai yanda aka yi da shi to shine dan yayi bayani da sai yi da shi bisa sunna da haka annabi sallallahu alaihi wasallam abuna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna wasiya da haka yace wal asar anhum bima zakarna kafira wato abun da ya zo daga sahabbai na bayani cikin abun da muka ambata na wasiyoyin da suke yi yace suna nan da yawa fala ba asmina al-iktisari ala amina al-iktisari yace babu laifi kawai mu dan takaita akan sashin su bari mu dan ambaci sashi na daya misali yace an amir bin sa'id bin abi waqqas daga amir dan sa'ad dan abdi waqas sa'ad ibn abi waqas yana daga cikin al-mubashshiruna bil janna ya daga cikin sabiquna ila al-islam wanda suka riga shiga musulunci kuma sannan an masa albishir da aljanna tun yana duniya anna abahu wato lallai babansa sa'ad bin abi waqas qala ya ce fi maradihi allazi mata fihi lokacin da yake cikin rashin lafiyar da ya rasu a ciki sai ce musu alhiduli lahdan in na rasu ku tona mun lahad irin kabarin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shine a tona rami ya tafi tsaye to sai a doshi jikin alƙibla sai a tona setin abu na iya tsayin mutum da iya komai inda za a sanya mutum a cikin wannan lokodin sannan sai a gine wannan gurin sai zama da mutum zai hangi cikin lamin ma kawai kasa ya gani shi mutum yana cikin loko an riga an rufe da tubali to sai ta yi masa wannan lahadi abunan lahad wato wa bu alayya labna nasban sannan ku kafa tubalai idan kuka idan kuka sani a cikin lahad ku kafa tubalai abuna a kafa su kama suni a bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi ma in ya ayi masa haka amma mu anan mu shakko muke yi ba lahad muke yi ba ba ma tona rami ya je can kasa sana tona lahad a jikin alqibla amma a saudiya shi ake har yanzu abuna ana tona rami ya tafi can sannan ayi lahad amma anan ana yin ashak shine a tona rami mai fadi in ya dan tafi ba sai ya yi zurfi gaba ɗaya ba sai kuma a tona rami siriri wanda za a kwantar da mutum tsayinsa da sauransu da kibansa da yadda yake daidai da shi to irinsa ake wanda kawai uwa abu na ya a cikin uwa kamar yadda ake faɗa da wasu ana a shakku kenan Allah subhanahu wataala shi ya zaba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam lahadu lokacin da ya rasu don sahabbai suna kokonton wanne za a yi sai aka aika a kira sahabban da suke tona kabari wancan ya kware a bangaren shak wato uwa irin wanda muke a nan uwa da ya a tona sana tona siriri a ciki wancan kuma ya kware a bangaren lahat irin wanda ake tonawa sana tona loko a jikin alkibla to da aka aika suka ce wanda duk ya riga zuwa shine Allah subhanahu wataala ya zabi za a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya zai lahadi shi ne riga zuwa da shi sai ci gaba da tona da haka an abi ya ce abu na biyu ko misali na biyu daga cikin wasiyoyin da sahabbai suka yi shi ne an abi burda an abi burda ta radiyallahu anhu qal daga abu burda Allah ya dade shi yake cewa ausa abu musa radiyallahu anhu abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu lokacin da rasuwa mutuwa ta zo masa hina hadarahu al-maut lokacin da mutuwa ta zo masa yayi wasiya qala yake ce musu idan qalaqtum bi janazati fa asri'u fil mash fa asri'u bi fil mash in na rasu idan kuka dau gawata za ku tafi janazata to ku yi gaggawa cikin tafiya za in an daga gawa ana so a yi gaggawa ko da misali an tafi da mota wadda makabarta ko yana da nisa ko makamantan haka eh, an fito da a tafi da mutum a kayin kafaɗin mutane abuna wasu malamai suna fifita komin nisan makabartan amma sai dai abuna sauki ya zo na abuna yanayin ababen hawa sannan kuma abuna akwai nisa makabartun da ake da su yawanci musamman irin namu na nan amma dai in dai dacewa da sunna ne da abinda malamai suke kai shine tafiya gawa a dauke ta akan kafadu to amma ko da an tafi da shi a mota idan aka je can inda mota ba shiga za a za a sauke a shiga da shi to ana so a tafi da gaggawa ne cikin wurin sannan ba a so a shiga tsakankanin kaburbura ana tattaka su taka kabari haramun ne sai dai mutum bai sani ba sai kuma in har eh, eh, sannan kuma a wani balle shiga taka kabari da takalmi idan mutum inda ba kabari da abunan ba makawarta gaba ɗaya ne dole mutum ba zai shiga da takalmi ba amma idan zai shiga tsakankanin kaburbura gidajen bayin Allah to nan bai kamata yin ga taka su da takalmi ba taka su ma haramu ne taka kabarin kansa kawai abunan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsawa mai karfi akai to balle mutum ya taka kuma da takalmi ko ko mutum ya zo binne wani ka ga da kafarsa da takalmi yana shiga cikin kabari wanda wannan kuskure ne mai girma in mutum ya zo tsakankanin kaburbura ya kamata ya cire takalminsa amma lokacin da yake tawa waje da akwai kaya akwai itatuwa ko abun da zai soki kafar mutum ko babu kabari har aje gindin kabarin da ake tonawa idan mutum zai iya tafiya da takalminsa babu wani abu saboda shi rayayye ba a fifita wanda ya rasu akan rayuwa ba saboda haka da dace ba mutum ya tafi ya cire takalmi cikin inda zai taka kaya ko wani tushen itan da aka sare don haka anan mutum zai tafi da takalminsa amma idan ya je tsakankanin kaburbura ya kamata ya cire takalminsa a don haka abu musul ash'ari radiyallahu anhu yayi wasiya cewa don haka a lokacin da aka je da mota ko da ta shiga makawarta kamar da aka saba yi a nan to in an suke daga motan za a isa da shi gindin kabarin ana su a tafi da gaggawa lokacin da ake ɗage da shi ana su kuma a ɗaga shi kan kafaɗu aka ɗaga shi sama eh, abuna kan kafaɗun mutane sannan a tafi da shi da gaggawa da sauri sauri da sarfa da sarfa haka ake so shi za a ce abuna idan tsalattun bi janazati in kuka tafi da janaza ta fa asri'u bi fil mashi ku gaggawa ku sauri sauri su sarfa a cikin tafiya da ni wala tutbi'uni bi mijmar kar ku dau gaushin wuta kuna bina da shi kunna ice da wuta ana bi kamar yadda lokacin da suke abunan duhu babu wuta lantarki da sauransu in an je bunniya daga daddare shi sama za ka ga barinsa ba abu ne da dare ba shi ya fi in dai magariba ta yi kawai a jira zuwa safiya insha Allah ta'ala ya ce ku bi ni da abu wanda yake mujmir wanda yake mai abuna mai gaushi ko mujmar wanda aka kunna wutar gaushi a jikinsa yake wala ta alanna ala lahdi shay'an kar ku dora wani abu akan lahad inda aka shigar da ni ciki yahudu baini wa baina turab abinda zai tsare tsakanina da da da ƙasa kar ku yi haka mana idan an zo lahad da ƙasa ake yin tubalin sai a kafa su a bakin ramin lahadin sai zama wannan tubalin shine abin ya zama kariya ga wanda aka shigar cikin cikin lahad to ba za a sa wani leda ko wani abu don wai a tare kar ya haɗu da da abunan da kasa din ba da aka yi kar a sanya wani abu wanda zai raba tsakaninsa da kasa wala ta ala kabari bina'an kuma kar ku yi gini akan gini akan kabari na gini akan kabari wannan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana amma idan a gefen kabari ne a kafa wani abu don ya zamanto shedan gane wane wannan babu laifi akan sannan yace wa ushidukum ina shaidar da ku ku shaida cewa anni bari'un ni na barranta min kulli halikatin daga duk wata matar da bayan na rasu za ta zo tana tsefe kanta tana ci fige gashin kanta tana kururuwa ba ni ba ita wannan ba na tare da ita aw salikatin ko wacce za ta tana abuna yagan fisko fiskanta da faratanta ko wuyanta tana abu na auka khariqatin ko da za ta rinka ga riganta tana kawo riganta tana yagawa tana jefar da tuwarin tana kururuwa ta ya rasu ko baba ko miji ko wani abu nan mata wasu ga haka suke ana kururuwa sai ji ihu a gidaje yana tashi ita to wacce duk ta yi wannan shi ya barranta da ita ko yarsa ta yi haka ko matarsa ta yi haka ko yarsa ta yi haka ko kanwarsa ta yi haka duk ya barranta kwanu ke suka ce mata lokacin da ya sun ji ya lissafa waɗannan ta sami ta fihi shay'an ka ji wani abu ne akan haka wanda yake nuna cewa hakan kar a yi ƙwala sai yace na'am ƙwarai kuwa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace daga mangan Allah sallallahu alaihi wasallam ne cewa haramun ne kar a yi akhrajahu ahmad imam ahmad ya fito da wannan hadisi da imam al-baihaqi da abunan bihadha tamam wato da wannan cikan bayanin wa ibn bi sanadin hasan ibn majah ma rahimahullah ya kawo hadisin da isnadi hasan abu na bayan wannan misali na gaba ce an huzaifa radiyallahu anhu qala daga huzaifa radiyallahu anhu shi ma yace iza ana mitu in na cika na rasu fala tu'zinu bi ahadan kar ku ta cewa huzaifa ya rasu huzaifa ya rasu kar ku ta faɗa wa mutane ne a akhafu an ya yakuna na'yan domin ni iya jin tsoron kar hakan ya zama shelar sanar da rasuwa ta ne wa inni sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'i ce domin ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hani daga shelan sanar da rasuwar wani araba ta to ya suke ta amfani da rediyo da social media da a tv da wayoyi da mai aita bayanai da masallatai da sauransu to wala anna'i wanda ya haramta shine wanda za a rinka yi ana kururuwan alfaharin rasuwar wani wannan shi shi shi wannan bai halatta ba annabi wato ana maganan shelan kururuwar rasuwar wani don alfaharin yanayinsa wannan bai halatta ba shi ne ko ya zamanto ta rediyo ne ko ya zamanto ta ina shi sa a shar'ance shi ma shi a can gaba akwai inda yace annabi ja'i shelan sanar da rasuwar wani ya rasu wanda ya halatta a shar'ance akwai wanda ya halatta akwai wanda ya haramta shi yasa amma ijma'in malamai sun yi bayanin cewa sanar da rasuwar wanda ya rasu wadda sanar wanda ya halatta shine za a ce Allah subhanahu wata'ala ya yi wa wane rasuwa ana sanar da za a yi janazansa lokaci kaza ko a guri kaza muna roƙon dukkan bayin Allah da suka ji su roƙa masa gafar Allah wani ya halatta daga ko mutum ya samu zuwa janaza ko ya samu zuwa janaza ba a lokacin da ake sanarwa ce muna roƙon bayin Allah a roƙa masa janaza aka ce wani ko a masallaci kai ko a kan mimbari ne ce wane Allah wata ala ya masa rasuwa saboda haka muna roƙon bayin Allah su yi masa addu'a wato gayyata zuwa janaza wannan ba laifi ba ne ya halatta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa a cikin ma'ana hadisinsa wanda duk mutum arba'in mumine suka yi masa sallah to wannan insha Allah ta'ala ya samu kila daga azabar wuta to kaga in an sanar da mutane da yawa aka yi sa suka zo janaza za ga a insha Allah ta'ala ana fatan a samu mutane muminai a cikinsu masu adabin da ya dace ko sama da haka in an sanar tare da gaure cewa muna roƙon a nema masa gafarar Allah mana shelan sanar da wane a rasuwar wane don nema masa gafarar Allah subhanahu wata'ala daga gurin jama'a to wannan babu laifi don kawai abin da ake so a gane shine a gyara kawai yadda ake sanarwa kawai ana sanar da cewa wane Allah subhanahu wataala maka rasuwa ba tare da alfahari ko jijin wani abu ko ba tare da mutum ya zama ya ruɗe na kururuwa yana sanarwa ba wani haramun ne ya bai halatta ba amma sanarwa ba mamaki mutum zai zamanto yana girgije da rasuwar wani ma'ana ya girgiza da rasuwar wani har ko yayi hawaye ko kuma muryarsa ta canja ko wani abubuwa makamanta haka wani duka babu laifi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi kamar da za a yi ta gani a cikin abu insha Allah cikin littafin abubuwa da yawa da ya bayyana na wanda ba su halatta ba ya kuma bayyana abun da ya halatta to kawai mutane ba za a shagalta da yin yadda kowa ya ga dama ba duk abun da za ka yi kawai ka san meye ne shari'a ta ce yayi to da ka sai ka ko rubuta za ka yi ka tura sai ka rubuta in message ne in mata ko ta wani bangare kake rubutawa a to Allah subhanahu ta'ala ya yi wa wane rasuwa eh, za a yi janazansa lokaci gada kaza muna roƙon a roƙa masa gafarar Allah shi kenan mutum ya yi wanda shari'a ta yadda da shi daga huzaifa radiyallahu anhu ya faɗi wannan ne da tsabar gudun karma garin shelan hakan wasu su fashe da irin zai su ta yin wasu abubuwa ya zama annai na jahiliya wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani shi zai ce wa inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha anin na'i domin naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hani game da annai akhrajahu uh, at-tirmidhi wa qala hadithun hasan uh, hadithun hasan imamu tirmidhi ya rawaito shi hadisi ne mai kyau wa rawahu ghayruhu bi nahwihi wa sayati fi an-na'i yace ƙarin bayani zai zo a maganar na'i din nan yawa wa fil babi atharun ukhra ta'ti fi al-mas'ala yace a babin na'i akwai wasu hadisai daban-daban ko wasu bayanai daban-daban waɗanda su kuma za a kawo su a cikin wannan matsala ne wani ma sabaka ƙalan nawawi rahimahullah fil azkar yace amma bayanin da ya gabata na hani ga na'i din imamun nawawi yake faɗi a cikin littafinsa al'azkar ko al'istikar ko al'azkar wa yi lahu istihbaban mu'akkadan an yusihim باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز imamun nawawi abun da ya faɗa cikin bayanan abun da ya shuɗe na bidiyoyi da ake shigarwa cikin janaza shi ne imamun nawawi yana cewa wa yustahabbu lahu mustahabbi ne ga mutum istihbaban an so ga mutum wato abun so sosai mai ƙarfi an yi yusihi mutum yi wa mutane wasiya bi istinabi ma bihi wato su nisanci abun da al'ada ta gino a kansa min albid'i na daga bidiyo'i wanda aka abubuwan da aka kirkiro aka sa addini aka ne da su tamkara addini ne alhali bid'a ne fil janaiza cikin wato harkar janaza wa yu'akkidu al'ahd bi zalik mutun ya karfafa magana akan haka cewa fa in yala su kar ayi kaza kar ayi kaza na'am فإذا حضر الموت قال من عنده أمور ألف أيلبنوا الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم لبنوا وصابوا لا إله إلا الله من كان آخر كلام لا إله إلا الله مثله دخل الجنة يوم الكلام فإن أطاعوا قول ذلك ما أصابه فكان يقول ومات هو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وفي حديث آخر ثم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أخرج أخرجها مسلم في من زياده حديث الارض عند ابن حبان والبزار باب يونس أن يدعو له ولا يقول في إلا خيرا لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما فإن الملائكة يؤمنون على ما يقولون أخرجه مسلم والجهل وغيرهما نعم wani abu na biyu shine talqinul muhtabir shine laƙanawa wato wanda mutuwa ta halarto shi ya zama ana laƙana masa abun da yake kalmar shahada laƙanawa shine sa shi ya faɗa eh, a yi masa talƙini mana a faɗa ya faɗa ko kuma a sa shi ya faɗa ko a ce ya faɗa a umarce shi da ya faɗa shi ne talƙini ya ce abu na sha uku cikin jerin abubuwa da ya dace a kula da su fai da hadarahul maut idan mutuwa ta halarci wa mutum fa'ala mana inda hu umur wato wanda duk yake gurin ya ga wane zai rasu ko ya ga mutum zai rasu to akwai wasu al'amura da ya kamata ya ɗauka shi wannan mutumin wanda yake gurin kenan waɗanda suke halarce ga wane zai rasu ba kuka kawai za a yi ta yi kowa bai san abin da yake yi ba na ɗaya an yi laƙinuhu shahadata su laƙana mata shahada shine su ce mata kalmar shahada su rinka faɗa li sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam laƙinu mautakum la ilaha illa ku laƙana wa mamacinku wanda kuke ga zai rasu laƙana masa shine a ce ya ce ko a yi ƙoƙarin faɗa yana faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulaqana wa mamacin kula la ilaha illallah man kana akhira kalamihi la ilaha illallah inda al-maut janna Yau min ad-dahr wanda duk ya kasance ƙarshen maganarsa a lokacin da zai rasu shine la ilaha illallah ko da rana ɗaya ce a rayuwarsa ya faɗi wannan a lokacin mutuwa da kalar janna zai shiga aljanna wa in asabahu qabla zalika ma asabahu ko ma me ya faru da shi a baya inda har Allah ya taimake shi ya iya kalmar shahada lokacin mutuwa to zai shiga aljanna wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna wanda duk ya bar duniya ya rasu alhali ya san cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah zai shiga aljanna zaka ba kowa bane ke iya samun daman yayi kalmar shahada ko an faɗa mutum zai iya kasa faɗa Allah ya kiyaye wa fi hadithin akhar a wani hadisi daban man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wanda duk ya rasu bai yi shirka da Allah da komai ba shi ma zai shiga aljanna akhrajaha muslim fi sahihi imam muslim ya rawaito wa'innan ya fito da wa'innan duka riwayoyin hadisai daban-daban wa ziyada fil hadith al-awwal inda ibn hibban a mawari da wannan namba din wal bazzar abu na biyu an yi da'uwa lahu mutum ya yi masa addu'a in mutum ya je gurin wanda ba shi da lafiya to ya kamata ya masa addu'a wala ya masa addu'a abin da ya tabbata a sunna as'allahu al-azim rabbul arshi al-azim an yashfiyaka ko a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma yajidu wa yuhadir shi wannan mamaci abuna shi wannan mara lafiya ko azim bil sa rabban nas an ta shafi la shifa illa shifa uku shifa la yughadiru saqama yawanci wanda ya tabbata abin duka sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai ingantattu amma musamman mutum ya zo ko gaida mara lafiya ko makamancin haka ce as'alullah al'azima rabbal arshi al'azima an yashfiyaka wasu sai ta as'alullah al'azima rabbal arshi al-karima an yashfiyaka to shine mutum zai yi mutum addu'a sannan wala yaqulu fi hudurihi illa khairan kar mutane su rinka faɗan wani abu lokacin da mutum ba shi da lafiya a gabansa sai alkhairi wasu aka yi suna yi ba su iya magana ba a gaban marar lafiya eh, su rinka masa magana wani marar na birkita marar lafiya abu ne oh, ciwon kaza ne eh, wani ma da haka wani ma da wannan ciwon ya rasu wani ma wannan ciwon ne ajalinsa wani ma a gaban marar lafiya bai dacewa har gaya masa alkhairi ya ce a wannan cewa ina in sha Allah wannan shi ana ana samun sauki da sabri in sha Allah a wannan Allah da Allah zai baka lafiya abu ne amma wani kawai ka je na ta lissafi wanda suka rasu da irin wannan ciwon kana nuna masa cewa shi ma ya rasu kenan ko ai ta magana kai wannan ciwo ai tsane da kai wannan ciwo sai kasar waje wannan ciwo sai menene abu in ka zo gurin mara tun da dai shi ba bai je kasar wajen ba sai kai masa addu'o'i kawai da ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce shawari ake da kai a gida ba je ko ina kuma ana da halin zuwa wani gurin da aka san za a je ana tsammani wannan kuma wani shawari wata watakila ma da wasu kake yi ko 'ya'yansa ko sunsa a gefe shi bai ma sani ba to wannan sai ka ba da shawari inda zaka amma in an riga an kashe asibiti ko yana gida ko makamantan haka watakila ba halin wasu abubuwa ma ka zo kai ta cewa a da kaza ne da an yi kaza haka faɗi alkhairi kawai ba inda sauƙi ya gagari Allah ya kawai ka faɗi alkhairi sai Allah subhanahu wata'ala ya ba da lada shi yasa ba a so a yawaita magana a gurin mara lafiya in gaishe shi kaje kawai kana kawai kawai kana masa addu'a a jikinka a alhamdulillah da sauki Allah kala malaka kana gama addu'a kawai ka juya ka ka abun nan da gaisuwar mara rashin abun da gaisuwar rasuwa da abun nan ta'aziyyar mutanen da dan uwan su ya rasu ko wane su ya rasu wanda baka samu ka iya musu ta'aziyya a makabarta in kai wajen ta'aziyya a makabarta in ba zama dole a da suke na kusa ne ko na jiki sosai waɗanda ake dan zuwa a ana ɗan jimami tare da su dangi ko wanda suke na kusa ko abunan malamanka ko makamantan haka ban kana jinjinawa abunan rashin da suka yi to amma in ba haka ba ka je taziya kana gaisawa da mutane na kawai ba bukatan ka zauna don da ka zauna da ji to ya yau ka je kasuwa ba ne eh, na je wallahi daga kasuwa nake ko kuma kana zama a yace wani daga shago nake ko kawai da an zauna ne ta da ba kaikai ya dame ka kai ba kai shi ma kaikai ya dame shi na nan ko magana ko wani wani abun da yake so idan ma kai makwabcin sa ne a shago ya kasuwa a yi raje a muna ya ga da a zo na rufe ka karbo kudin ka a ba kai shikenan sai ga an koma wani abu da a kana ga ka ya kaza Allah ya gafarta masa inna lillahi ma ta wa ma abuka kullu shay'in inda wiladin musaw kawai shikenan kar ka zauna ka wuce kawai in dai ba dole wanda ya zama na a zauna ba kana gama gaisa da mutane ka tafi duwai na abubuwan yawanci insha Allah wuce ala za a gani cikin abubuwan da suka abuna duk da ya eh, abubuwan namu da yawa da ya siya hankali a so idan za a yi masa addu'an alkhairi mara lafiya ba a so a yawaita maganganu da yawa a gaban mara lafiya wani za ka samu ma so yake huta amma ba za a ɗauko wata hira ba sai an zo an tsatsaya wancan ya zo gaida mara lafiya wancan ma zo gaida mara lafiya sai a tsaya a ta wani labari wani bayan ana yawan surutu a gunsa yadda kasa ana gada a cikin kansa haka yake jin wahala sai ku tafi kawai ku bashi shi an yi sosai a je inda za a je a yi hiran amma sai ga an kewaye gado ana ta labari ana ta labari ga mutum a tsakiyar gaba ɗaya eh, ya gaji ya damu shi bai samu ya kwanta ba bai samu ya abun nan ba mara lafiya bai kamata abun nan ba ana so a faɗi alkhairi kawai shi kenan sai a tafi a li hadisi ummi salama radiyallahu anha qalat saboda hadisin ummi salama radiyallahu anha qalat take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi yana cewa idza hadartumul marida aw al mayyita duk lokacin da kuka halarto gurin mara lafiya ko wanda zai rasu faƙulu khaira ko kuma wanda ma ya riga ya rasu kun zo gaban gawon mutum to faƙulu khaira ku faɗi alkhairi karka zo gaban gawon mutum ce da wannan ke wannan bai kamata ba a sai ka faɗi alkhairi kawai ka abu nan ko ka yi huru fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun don mala'iku suna cewa amin akan abin da kuke faɗa kaka in mara lafiya ne ma ku faɗi alkhairi insha Allah ku zaka samu sauki wannan rashin lafiya ba ina ba abun da ya gagari Allah za ka samu sauki to in mala'iku suka ce amin in Allah da sai samu sauki ko da ajalin ya yi zai iya samun sauki a cikin yanayin rayuwar duk da tsananin da yake ciki sai samu sauki a lokaci sakamakon addu'ar wani bawan Allah da ya zo ya gaishe shi akhrajahu muslimun wal bayhaqi wa ghayruhu abu na sha hudu الرابع عشر الرابع عشر ويمكن ذكر هذا بحضرة البيت وجميع إياه بل أمره بأن يكون خلافا لما لم ينصاب والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من الأنصار فقال يا قال قل لا إله إلا الله فقال فقالوا أم أم فقال بل فقال وخير الحق لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقرر الامام احمد في كتاب السعيد على شرط مسلم فقال الثاني شعبي كفرت على الاعظم على البعيده بيوم الذي مات فيه تدور من الرجال استغفر الشيخ فقال سبحان الله فلما رجل الله فيه ويدخل شيخ إنه كان شيخ فقال سبحان الله ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد إذا كينه فقال الأعمش هكذا فأجاب بالدرجة وقابل شفتيه رواه رواه عبد الله بن أحمد في كتابه بسند صحيح نعم ويأتي أبو نشا هدو وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه ita ba fa talqini ana nufin da aka ce alakana wa mutum ba ana nufin cewa a yi ta yin kalmar shahada kawai a gabansa ko kuma a yi ta jiyar da shi kalmar shahada kawai ba tare da ana umartansa da ya faɗa ba bal huwa amruhu bi an ya kula abinda ake nufin da talƙini shine umartansa da ya faɗa khilafan lima ya gunnul ba'ad yace sabanin yanda wasu suke zato bayanai sun sha gabata cewa kawai zaka dinga kalman shahada ne ba tare da ka wa mutum ya ce ba eh, to yace to wannan sabanin haka ne gaskiya abin da yake daidai shine a cewa mutum ya ce yace wa dalilu dalili abin da yasa ya faɗi haka hadithu Anas radiyallahu anhu shine hadisin Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ada rajulan min al-ansar ya je gaida wani mara lafiya wani mutum daga cikin ansarawa fa qala sai yace ya khal ya kai kawu qul la ilaha illa Allah ce la ilaha illa Allah fa qala akhalun am am yace kawu ne ko dai baffa fa qala bal khal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce a kawu dai fa qala sai yace fa khairul li an aqul la ilaha illallah alkhairi ne gareni ni in nace la ilaha illallah la ilaha illallah fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam na'am sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwarai kuwa akhrajahu al-imam ahmad bi isnadin sahihin ala muslim to kaga anan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa la ilaha illallah ma'ana ya halatta haka za a faɗa duk abin da zai faɗa zai zo kawai da hadisi ne cewa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda hadisi kaza shikenan in an ce hadisi ya shikenan magana ta kare wa qala Husain al-Ju'fi dakhaltu ala al-A'mash ana wa za'idatu ana wa za'idatun fil yawm ana wa za'idatun fil yawm alladhi fi fil yawm alladhi mata fihi yace na shiga zuwa ga amash lokacin bashi da lafiya ni da za'ida a ranar da ya rasu mun je walbaitu mumtali'un min rijal wato gidan yana cike da mutane maza da imamul amash malamin hadisi ne wanda ake cika sosai a gurin karatunsa to yace sai zamanto gidan yana cike da mazaje idda dakhala shaykhun sai ga wani dattijo ya shigo ana cikin wannan yanayi din sai ga wani dattijo ya shigo faƙala sai ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah taraunar ar-rajula wa ma huwa fihi yanzu kuna ganin mutum da halin da yake ciki walaysa minkum da yulaqinuhu amma babu wanda yake ce masa qul la ilaha illallah kawai sai kuna tsatsaye jumuju eh, an yi jugu ba mai iya cewa marar lafiya ka ce la ilaha illallah faƙalar amash haka sai amash ya faɗi haka za eh haka ne fa ashara bis sababa sai nuni da ya tsasta wa harraka shafatai sai motsa bakinsa ma'ana ya kalman shahada abuna ya tuka da kalman shahada lokacin da wannan ya tunatar da shi ya tunatar da shi da ya tare da yiwa waɗanda suke gurin fada ne sai zama tunatarwa da imamul al رواه عبد الله بن أحمد في كتابه آه، في كتاب أبيه على إلل ومعرفة الرجال بسند صحيح نعم عن خالد أحمد السلف إلى عنده فلم فيه بل إليها فقال علي فقال أليس لمن امرأة وعن الزرع عبد الرحمن أنه سمع إليه من البيت تلاوته وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على البيت فأمر وغشي فغشي على البيت فأمر أبو سلمة أن يحاول تلاوته إلى الكعبة فأعطاه shabirai ce wa amma ta surati yasin amma wai karanta surati yasin inda hu lokacin da mutum yake rashin lafiya ana ganin alaman za a dauransa a karanta surati yasin wa tawjihuhu nahwa al-qibla da kuma fiskantar da mutum lokacin da yake rashin lafiya da ake ganin zai rasu a juya shi a fiskantar da shi al-qibla falam yasihha fihi hadithun babu wani hadisi da ya inganta cikin haka bal kariha sa'id ibn al-musayyab a taujihahu ilaiha ita kai sai ibn al kama ya kyamaci haka ya karhanta fiskantar da mutum mara lafiyan da ake ganin zai rasu a juyar da shi zuwa ga alkibla wannan makaruhi ne a gurin sa'id ibn al-musayyib kamar yadda shekha ya faɗi rahimahumullah wa qala ce alaysa al-mayyit mura'an musliman ah, mamaci ba ba musulmi fa bukatan ku juyar da shi ya kalli alkibla wa an zur'at abdurrahman daga zura'a dan abdurrahman annahu shahida sa'id ibn al-musayyib musayyib ce ya je gurin sa'id ibn al-musayyib fi marabihi lokacin da sa'id yake halin rashin lafiya rahimahullah wa indahu abu salama ibn abdurrahman kuma a sa akwai abu salama dan abdurrahman rahimahullah yana gurin fa gushiya ala sa'id sai sa'id wato ya suma da ya suma fa'amara abu salama ta an yi hawwala firashu shi abu salama ya umarni cewa a juyar da shimfudarsa ilal ka'aba wato ya fuskanci ka'aba fa a faɗa can an zuwa sai sa'id ya farfado da ya farfado fa sai ya ce hawwaltun firashi ya naga an juya shimfida na na kama a hawwaltun firashi kun juya shimfida na ne fa qalu na'am suka ce kwarai kuwa fa nazara ila abi salama sai kalli abu salama faƙala ya ce masa arahu bi ilmik kuma ina ganin yanzu da ilminka aka yi haka faƙala sai abu salama ya ce ana amartum aini ne ma na umarce su su yi fa'amara sa'idun sai a sa'id rahimahullah ya yi umarni an yi da firashihu a dawo da shimfiɗarsa yadda take dama babu hadisi ingantacce wajen a yi haka to me sa mutum ya auna tare cewa malami ne ya umarce su yi to amma malamin me ya hujjansa na juyar da shimfudar ta kalli alƙibla tunda babu wani hadisi da ya umarni da haka to in malami ya yi umarni aka juyar to fa za a ɗauka wata ibada ce to shi za sai sa'id bin musayyib ya karhanta wannan kaga da haka ne bid'a take shiga cikin ibada take shiga cikin addini wani ana dangane ganin sa kaman dama dama sai ya yi wani abu haka nan sai ka kawai gobe ma abun ya zama abun yi eh, shi kenan kawai shaitan kuma duk abin da aka ce ma bidiya ne yanzu nan zai wasu yawanci sharri yanzu yake wasuwa alkhairi ne ke tafiya a hankali kuma shi alkhairi ko an ji shi masu an shirya ake aiki da shi amma shari ana jin ta kafin a gama jima ake fara shiga aiki to in haka matsalolin yake to shi yasa da abu ne eh, su malaman da musamman manyan malamai musamman malaman hadisi duk wani abun da aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu wani hadisi da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ko yayi ba to ba ta yadda a yi da rayuwarsu kada kar da zaran ka yi wani abu to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaza ne bai faɗi ayi ba kai ka gano ayi. shine kawai abun da suke tuhuma inda zaka ce a yi wani abu da sunan addini ko da sunan ana kaunar lada to ya aka yi manzala sallallahu alaihi wasallam bai faɗi abun ba kai ne ka fi shi sanin lada ko ko hanyoyin lada shi kuma bai bar duniya ba sai da bayyana dukkan alkhairi ya kuma yi wani da su to wannan nakan da ka kawo sabo ne ko kuma a yanzu ne ka gano manzala sallallahu alaihi wasallam bai aito shine abun da ake kyama zan ma manyan malamai kwata kwata ba sai da komai kankanta abu sai da kamar cewa a ah, yanzu misali musulmi da ya rasu ya ta juyar da shi ga kimla yanzu in hankali za ka gwada yiwuwa ba ba akwai alama alaihi da yi ba a cewa wani da annabi sallallahu alaihi da yi ba mai zagaye yi ko kaga da annabi sallallahu alaihi yana kwance ba duk taron sahabbai gane da matansa ka ji an ce sun juyo da shi kalli alƙila eh, sai ka haƙura kawai to shi yasa duk wani abu da zaka ga a hangenka kaman dai kaza ne kuma an ce Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kawai ka haƙura wallahu ta'ala a'lam insha Allah ta'ala muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya wani fata Allah ya samu dace na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما وعلى الكافر انت لا يزال الله في علمك البركه يا الله بنصر الله جعل الحمد لله السلام عليكم ورحمه الله الله تعالى ما لا وعلى البركه wani magana shi ne kamar da bayani ya gabata a kan saka kabaruka da takalmi ba ta zai malam ya masu gyaran makabarta kuma masu gyaran bismillah alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala masu gyaran makabarta wajibi ne su kula da abun da ya dace idan za su shiga cikin tsakiyar kaburbura to dole ba su kula da cewa suna shiga ne ba tare da takalmi ba amma idan misali gyarawa kafin a isa cikin kaburbura ga kuma abubuwa sun kusa kaya da sauransu wannan ta shi yasa mu matsalolinmu shine asali ya kamata a ce a makabartan an samu 'yan hanyoyi ƙanana na bin mutane 'yan ƙananan hanyoyi wadda mutane za su taka zai domin hatta mai ziyaran kabari mutum ko za kabarin mahaifiyarsa ko kabarin mahaifinsa ko kabarin wani babban malaminsa ko kabarin abu ne dan uwansa yana so je har gindin kabarin to yawanci makabartunmu babu hanyoyi kanana wanda za a yi su in yi wannan yar kalmar hanyar bai kamata a yi kabari a kanta musamman ma da za a dan daɗe ta da ɗan dakali in abu ko cikon tsakuwa ko na ta yadda har a je dukkan hanyoyi misali an ɗan yi wannan kaburbura ga suna a tsakankani ta yadda mutum zai iya zuwa ya bar takalminsa a kan ɗan wannan hanyar to ya shiga tsakankanin kaburbura har ya ta gurin wanda zai je dan takaitattu can ma ga hanya ta latsa. can ma duk ko ta ina in akwai wayannan kananan hanyoyin da za a samu abu na sauki to matsalar shine kaga akwai gyaran makabarta akwai inda zaka samu kabari ya rusa wajibi ne a ji a rufe shi wani sa'i akan samu matsaloli a rayuwar al'umma in kaburburan bayin Allah sun rusa ba sai sun binne ba akan samu matsalolin a'a su rashin ruwa su ne da sauransu wani abu makamantan haka to kaga gyaran makabarta da da da da da yin wannan abu ne shiga tsakanin a lokacin ya zama wajibi to idan akwai abin da zai cutar da rayayyu wasu tushen ice ko wasu abubuwa na suka ko wani abu wanda zai iya sukan kafan mutum to ala iyalin wallahu alam gaskiya to ba musamman zamu ce ba akan irin wannan musamman a makabartun da muke rayuwa lalle zaka ga tabbas idan katina za a je ko sharewa ko kuma binne wani guri da ya tone a jikin wani kabari za ga cikin ciyawi ne da da da kayoyi da da hatsari ka ce mu ya shiga gurin ba takalmi akwai mummunan hatsari ko ba a yadda mun abuna shiraye ya je shiga cikin hatsari ba to ala halin sai dai kawai in an samu damar yin hanyoyi shine kawai zai zama maslaha Eh, ga yanayin da ake ciki a samar da 'yan kananan hanyoyi a tsakankanin kaburbura wadda za a iya bin su ba wani kabari a gurin ta yadda har mutum zai je inda inda akwai 'yan kananan hanyoyi to haka tsakanin 'yan kaburbura wanda suke kusa da kusa wannan yawanci za ka ba matsala don yawanci ana zama a tsaftace don yawanci ana zuwa dan sassare ciyawa zai zama a tsaftace to amma ah, wallahu alam a dai samar da dama idan abunan na yin hanyoyi shine fi sauki gaskiya don a samu sauki kawai wallahu alam babu da za a ce za ka iya cewa su taka kabari a yanzu su da nan ne a riga yana sannan kuma dole a yi gyaran sannan kuma gaskiya akwai abun cutarwa to shine kawai mafi sauki a samar da yan ƙananan hanyoyi haka shine wallahu alam Ela é só pela. Ela é a sua. A comunidade na sua da. Bawan Allah da yawan wasu mara'ayin nan da ta kai su daɗe muna zuwa Allah ya sarka da alkhairi wanda ya manne mana alkur'anin shi na Allah ya musu ya musu bukatunsu sa a gina da kyau da da goma kamar yadda bayanin yanzu akwai ɗan uwa da ya bayanin shi ne ɗan hibba ana kiran suna tsarkar kallai ana zuwa Allah ya gafarta masa kamar yadda bayanin yanzu ana raya wannan majalisi da shi a ramadana da kuma wajen ramadana Allah ya gafarta Allah ya gafarta yana kuma ma addu'o'i wani kirma na aka isa da nufin wajen nema ake yi sosai a shiga addu'a ومن جهد مكافأة عن كريم فأتيش كأسوأ ومن جهد لأولي ومن جهد أتيش كأسوأ أن أسوأ كلمة أبو حرام ومن جهد مكافأة عن كريم أسوأ أمانيه ومن جهد قال كأسوأ wani ce akwai yare yana da mata da tafsan tsawon sashi babu labarin da ke sofiya da rasuwa Allah ya bayyana ta wannan ba shi wani jari mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah su taya su da addu'o'i wanda ya rasu muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta masa kuma dan hizba wanda suke kokari harkar addini muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya ayyukansa karbabbu ne a gurin Allah kuma sauke shi a masauki mafi alkhairi da kuma fassaha masa cikin kaburburansa da nawwara masa shi Allah ya gafarta masa eh, dukanmu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita da waɗanda suka turo aka ambaci bukatunsu wasu an karbi takardunsu gurin neman aiki wasu suna neman yin gini kuma suna neman yin aure duka muna fatan Allah ba da nasara wasu suna abuna iyalansu suna da juna biyu muna fata Allah sauke su lafiya ba su duriya tsayi ba wasu suna za su fara kasuwanci allah ya ba da nasara cikin kasuwancin da za a fara su ana binsu ba su suka mana fata allah ya ba su ikon biyan ba su sukan da ake binsu wacce yarinya ta fita ba a ganta ba allah subhanahu wataala ya bayyana ta allah subhanahu wataala ya bayyana ta allah ya sa dawa cikin iyalanta allah ya dawo da ita cikin iyalanta inna allah ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir dukkan kowa da irin bukatar da yake da ita Allah ya mana mu na alkhairi Allah ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya fi mana zunubanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا Allah ka gafarta wa iyayenmu gafarta mana zanubanmu shugabanninmu Allah ka taimake su wajen ayyuka na gari abinda za su yi na alkhairi Allah ka ba su nasara a kansa abinda za su yi ba daidai ba Allah ka ganar da su kar su aikata ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إياهم الله كذب saboda Allah ka sanya rahama a cikin kaburburan su Allah ka haɗa mu da su cikin jannatul firdaus zuriyar mu da iyalan mu Allah ka shiryar da mu ka tabbatar da mu bisa shiriya ka azurta mu da riko da Alƙur'ani da karanta shi da aiki da shi da bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka mana kariya da kariyarka kare muke inda ba mu tsammani اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you. <coughs>